ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون حقيقه من بغاو متاني mutane dukkanin wani misali saboda kulawarmu da su domin gaskiya ta bayyana a gare su daga bata ya kai wannan annabi da za ka zo musu da wata hujja akan gaskiyarka to da waɗanda suka kafircewa Allah sun ce lalle ku masu barna ne cikin abin da kuka zo da shi